Yoshuwa Sura goma sha shida An raba wa Efraim da Manasse ƙasa ta wurin ƙuri'a Rabon da aka ba Yusuf ya fara tun daga Urdun kusa da Yeriko, gabas da ruwan Yeriko, sai ya miƙe zuwa jeji, ya haura har zuwa cikin ƙasar tudu na Betel, ya ci gaba daga Betel, wato, Luz, ya zarce zuwa sashen Arkitawa na Atarot, ya sauka zuwa yammancin bakin iyakar Yalfetiyawa har zuwa yankin Bet Horon wanda yake cikin kwari, ya zarce kuma zuwa Gezer, ya gangara ya yi ƙarshe a Bahar Rum. Wannan ne yankin da aka ba wa Manasse da Efraim, zuriyar Yusuf gādonsu, yankin Efraim kenan bisa ga iyalansu, iyakar ƙasarsu ta gādo ta kama daga Atarot Adar a gabas zuwa Bet Horon ta wuce zuwa Bahar daga Mikmetat a arewa zuwa iyakar ta karkata gabas zuwa Ta'anat Shilo, ta wuce zuwa Yanowa a gabas, sai ta gangara daga Yanowa zuwa Atarot da Na'ara, ta bi ta Yeriko ta kuma fito ta Urdun daga Tafuwa, kuma iyakar ta bi yamma zuwa kwazazzaban Kana ta ƙarasa a Bahar Rum, wannan shi ne. gādon mutanen Efraim bisa ga iyalansu, gādon ya kuma haɗa da dukan garuruwa da ƙauyuka waɗanda aka keɓe wa mutanen Efraim daga cikin gādon mutanen Manasse, ba su kori Kan'aniyawan da suke zama a gizar ba, don haka Kan'aniyawa suna zama tare da mutanen Efraim har wa yau, amma Kan'aniyawa suka zama masu yin aikin dole.